الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب الحياء أتكمك زام تاشي حديثي ندري شدة أئر كفينا حديث داش الإمام البخاري يشي حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاصي أن سعيد بن العاصي أخبره يحيى بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص يشي أخبره فابيش يا باشي حديث يا كرم تدشي أن أثمان وعائشة تحدثاه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه سيدنا سيدتنا عائشة رضي الله عنها حدثاه ثم باش حديثي سعيد بن العاص akwai sa'id ibn amr ibn al-as akwai kuma sa'id ibn al-as sa'id ibn amr ibn al-as shine wannan gwamna wanda ya jaji abu shuraihi wanda ya jaji abu shuraihi a lokacin da ya shirya zai kai ma maka hari abu shuraihi radiyallahu anhu ya ce ya kai wannan gwamna ka bani izini ina da wani dan jawabi da zan maka ya jawo hadisin da ke cewa Allah madaukakin saki bai taɓa halasta a yaƙi maka ba bai taɓa halasta a zidda jini a maka ba Allah ya halasta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ne na wani dan lokaci shi ma kuma wannan lokacin ya kawo to shi kuma Amr ibn Sa'id ibn Amr ibn al-As a lokacin zai je yana son za su je su yaƙi za su yaƙi Abdullahi ibn Zubayr radiyallahu anhuma a matsayinsa na wanda mutanen maka sun masa baya'a tun zamanin marwan ibn al-hakam bayan bayan saukar muawiya tsani shine sai ya ce masa ya ce kai ba abin da zaka faɗa mini inna makkata la tu'izu inna inna al-harama la yu'izu afiya wala farzan bidamin wala farzan bi kharabati yace kai malam ba abin da zaka faɗa mini shi wannan da za mu je mu yaka ɗan ta'adda ne kuma maka garin makka baya boye baya ɓoye mutumin da ya zidda jini ya ta'addanci ya je ya ɓoye a cikin garin maka, haka mutumin da ya sata ko ya fashi ba za a ɓoye shi ba to ba shi bane wannan wannan sahabin manzo Allah sama ne wancan shi kuma tabi'i ne mun gane bambancin sa'i anna ababakrin رضي الله عنه استعذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش عائشة من ذن الله صلى الله عليه وسلم آه، سجلنا أبو بكر ينمي إذني يشقو وجنسا وهو مضطجع على فراش عائشة يا النبي صلى الله عليه وسلم ياكي أكن شنجدة أنا عائشة yana kwance a shimfiɗa haka yaki shingida عائشة ya sanya bargon na na Aisha mirtu shi shine bargo wanda suka bada mashi a cikin kwaifin sani فأذن لأبي بكر huwa كذلك من زال sama sai ce sai na abubakar ya shigo kuma mazan sai yi canza yadda yake kuma yana yana ya lallaba da bargo ya kuma kishin gida haka ka san kishin gida haka mutum ya dan kishin gida haka ai ba kowa kake mawa ba ba waje ba ne ba a yin wannan kila sai ka samu kai kaɗai ne ko kuma wasu mutanen da ba su da wata kima ko kuma mutanen da ba ka jin nauyinsu a zuciyarka shine kai sai a kai haka din nan a mota baya cikin muru'a kaga mutum ya an shiga shiga mota irin kai sai ga mutum ya dauko kafa shi ya dora saman a saman ina muru'a a ciki na taba ganin wani ya goyo wani haka ya mushi haka kawai ya ɗauki kafa shi ɗaya ya sa tana gaba shi wannan yana tuki shi kuma wancan kawai ya ɗauko kafa shi ɗaya ya sa yana ta lallatsa waya yace ka sauke shi shi mota shi ce ko mota shi ce bai kamata ya maka haka ba ba mu mahu'a ba mu mutunci a ciki to manzo Allah sai sama yana kishin gida haka ne yana hutawa sai sai na bukar ya ce ya nemi izini sai ya shigo fa qada ilayhi hajatahu sai manzon sama ya biya masa giduna abubakar bukatar sa sun mansarafa sannan sayyidina abubakar ya tafi sun masta'azana umar radiyallahu anhu sannan sayyidina umar shi ma ya sake cewa ya nemi izinin ya shigo fa azina lahu wa huwa kadhalik manzon sama yana nan yadda yake masa ya shigo qada ilayhi hajatahu shi biya masa bukatar su haka yana kashin dike bai canza ba amma sarafa sayyidina umar ya tafi qala usmanu sannan sai sayyidina usmanu ya ce thumma masta'azantu alayhi sai ni da kaina ai da ba shi Sayyid ibn al al'as ya cewa anna aisha anna usmana wa aisha ta haddisa ko to yanzu sayyidina usman da ma sayyidina usman ke ba da labarin yace ga abin da ya faru da Abu Bakar ga abin da ya faru da umar radiyallahu anhuma shi kuma sai ya nemi izini فجلس ai sai man ya tashi ya zauna da sai na Usman ya shigo ita kuma na na Aisha fakiha tana ne tana nada tana kallon da yadda abin ya faru idan suna son ta wani istinbabi wa qala li Aisha shi yace mana na Aisha ijma'i ilayki thiyabaki kara tufafin ki kewa kara قال فقضيت إليه حاجتي sai na biya ma manzon sama bukata ta bukatar sa kuma sarabtu daga nan sai na fita qala sai ta qalat aisha ta sai na nashi ta ce ya rasulullah lamma araka umar na ga lokacin da sayyidina abubakar da umar suka shigo ban ga ka ba su wata kula ta musamman ba shine fazi'ta ban ga ka kai kanka wajen su baka baki daya kama fazi'ta li usmana kaman yadda ka ba sayyidina usman kula ta musamman qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sai ce inna usmana rajulun hayyun sayyiduna usman mutum ne mai matukan kunya wa inni khashitu in azintu lahu na ji tsoron idan na bashi izini wa ana ala tilka hali ina cikin wannan yanayin Allah ya buluga ilayya fi hajatihi ba zai iya zuwa ya ganna haka ba in ya ganna haka kawai sai ko ba zai ganna. ba zai dai shigo ba haji kunya sayyidina Usman ibn Affan a cikin abubuwan da ake ruwaitowa da gare shi ko wanka baya yi tsirara bai wanka tsirara shi kaɗai a bayi saboda tsabagen kunya kaga ba haram bane ba haram bane ba makaruhi bane mutum shi kadai a bayi ba laifi ya cire kayan shi duka a yi wanka amma sai na usmanu baya cire kaya saboda kunya kaga a can za a faɗa a faɗa mana manzon so mai ce amma a sahimin rajulin ta sahimin hul mala'iku suna jin kunya sayyidina usman saboda kunyarsa wannan kunya ita ta jawo lokacin da aka zo aka ce za a kashe shi ya ce ba zai zama sanadiyar zidda jinin musulmai ba abu huwai radiyallahu anhu ya shigo wajen sai ce kama mu izini mu gama da waɗannan mutanen ba su fi karfin mu ba kawai ɗan ƙauye can ƙauye sun zo da ƙauye jahilai rauga'iyyun kawai su zo su ce sai ka sauka daga kanmu abinda Allah ya naɗa ka na shugabancin mu ce ka ba mu izini sai na Usman ya ce ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku tafi sayyidina ali radiyallahu anhu ya turo ƴaƴansa sayyidina al-hasan da al-husayn matasa majiya ƙarfi yace su zo su tsare shi yace duk su tafi sai su tafi shi yasa lokacin da sayyidina Usman ibn Affan ya ji a sayyidina Ali ya ji labarin an kashe sayyidina Ali an kashe sayyidina Usman da ya zo sai ya wasa ma Al-Hasan bani yace ba ba ku na sa ku tsare shi ba yace wallahi baba shi yace mu tafi yace me suke son su kashe su zo su kashe wannan kunya ita ce radiyallahu anhu to kaji mutane ba irin mutane ba ban shi ce to sayyidina Usman ibn Affan kunya yake da ita duk abin da za a ce tir da ala wajare to shi baya shiga cikin shi حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الحياء في شيء الا زانه وما كان الفحش في شيء الا شانه ما كان الحياء في شيء الا زانه كنيا بتكو شيغا wani abu face shi ta sa abin yayi ado shi abin ya zama mai kyau abin da cikin sa shi kaga abin yayi kyau yanzu wace yarinya ce za ta burge ka ta zo irin yaran nan waɗanda suke suke ɗaukar hoto da ake ce mishi eh, abin nan pre-wedding pictures ko pre-marriage pictures kawai da aka ɓare ana ɓara kwai a titi ana kai titi da kare ne an sami an wa an zo kai ga kwai an fara kwai sai ana sai da kwai ana bin sa sai kuma zai ka zo ka ce a baka falara kwalara typhus duk sai ka same su to haka mace take kin ya ɗauki matarsa wadda zai aura wadda ta fi kai tuntuni imrul qais a satin da wuce na ja mana fanki imrul qais ko yake ce ma mace ba wanda ya isa ya ta sai ne ita sai ne shi amma kai sai ka ɗauka wai kun ɗauki a wuri shi ne ƙarshe sai ta zo ta kashe ka ta fasa kwalba ta saka maka a ciki duk bayan sai a ɗauko kotunan kashe ka da kai sannan kuma sai a ɗauko waɗancan kotunan da kuka ɗauka pre-wedding pictures ko kuma kawai a ɗauki hoto an gama da an yi ɗau an yi aure shi kenan sai a je a yi posta kana zuwa wajen mai kayan miya sai ka kaga <laughs> eh, tun mutum ya zama kayan miya. Ba ina mutunci a cikin wannan abu wallahi a hankali bai kamata mutum ne wannan ba ba ma an dawo addini ba a hankali ba ta ka wani a kallon masu ko a banza hmm. shi duk matsaloli suke ba sau daga kunya duk abin da zai zama kunya akwai kunya a ciki sai ga abin ya abu wala kana al-fuhshu fi shay'in illa shanahu sannan ba da lalacewa ba ta taɓa shiga cikin wani abu ba ce sai ta ɓata abu alfushu kamar yadda muka faɗi shine gudul haya'i alfuhush da abin da zama na mara kyau abin da za a ce ala wadare ko ala sha shi na ce masa fuhushu to kaga wannan wannan hadisin yana da yana yana yana yana hadisi ne sahihi akwai akwai riwaya ta rifku kuma ko ta da ita ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولم ينزع من شيء إلا شانه sassauciyin abu sannu sannu bai taɓa shiga cin wani abu face abin ya sannan ba a taɓa bincike shi daga wani abu ba face sai abin ya lalace in ka ba abu sannu sannu sai daga abu ya gyaru حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك إسماعيل بن أبي أويس كينا حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم سالم مولى عبد الله بن عمر كينا عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء manzon sama ya wuce ya ga wani mutumi yana ma ɗan uwansa nasiha a game da kunya فقال دعه فإن الحياء من الإيمان من سمع قال شي كنيا tana cikin imani in shi ba da kunya to ya ci gaba da yi ya ci gaba da yin abin da yake aikata saboda haka rashin kunya mutum ya ce shi baya jin kunya uban kowa to yana cewa shi bayi da wani bangare na imani ke saboda ka zama mutum mai kunya shi yasa malamai al-imam zahabi ya lissafa daga cikin sukufin da mutum in yana cikin zama malamin hadisi zai ya ce hayyiyan yace dole mutum ya zama mai kunya hayyiyan taqiyan nahawiyan zakiyan zakiyan lugawiyan ya siffanta waɗannan siffofin duk wanda yake sai zama ɗaliban hadisi sai ya ci gaba da sai ya siffanta da waɗannan siffofin an ce lokaci ya yi sai mu tsaya a nan wallahu alam